لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم باتي لستامون ودن شيغا saboda addinin gaskiya ne bayyananne baya buƙatar a tilasta wani shiga cikinsa hakika shari'a ta bambanta da bata duk wanda ya kafircewa dukkan abin da ake bautawa ba Allah ba ya musu bara'a ya yi imani da Allah shi kadai to tabbas a addini ya yi riko da dalili mafi ƙarfi wanda baya tsinkewa don samun tsira ranar alkiyama Allah yana jin maganganun bayansa ya san ayyukansu kuma zai saka musu akansu.